Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis bakwai ga watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba kanun labarai. Majalisar Dokokin Amurka ta tabbatar da nasarar Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben shugaban kasa na watan Nuwamba. Shugabannin duniya sun bayyana damuwarsu tare da yin Allah wadai da abin da ya faru jiya Laraba a Majalisar Dokokin Amurka lokacin da magoya bayan Trump suka gudanar da zanga-zanga. japan ta ayyana dokar ta ɓaci a birnin tokyo da kuma wasu larduna uku da ke kewaye da shi saboda karuwar sabbin kamuwa da cutar corona coronavirus a babban birnin kasar kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar nijar mutanen da suka tsira daga tagwayen hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar mutane akalla ɗari a ƙarshen makon jiya a ƙauyukan cibangu da zaram dare na gundumar walam sun taru a garin manges inda suke samun mafaka sai dai akarinsu na fatan a mayar da su gida sannan kuma a yayin da 'yan najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a akan rigakafin annobar coronavirus gwamnatin kasar ta bakin ma'aikatan lafiya na matakin farko ta bayyana cewa nan da ƙarshen watan janairu da muke ciki za ta karɓa rigakafin annobar ta corona miliyan 42 Baya ga haka Aisha ta Sule na nan tafa da shirin lafiya uwar jiki. Za mu muka muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum. Majalisar Dokokin Amurka ta tabbatar da nasarar Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben shugaban ƙasa na watan Nuwamba, inda ta kammala aikinta a safiyar yau Alhamis bayan da tilas suka fice daga zauren majalisar na Capitol a lokacin da magoya bayan shugaba Donald Trump mai barin gado suka mamaye ginin. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence wanda ya jagoranci zaman da aka katse ya sanar a hukumance sakamakon ƙuri'un wakilai da Biden ya samu 306, Trump kuma ya sami 232. Trump ya shafa watanni biyu da suka shige yana ta nanata ikirarinsa marasa hujja na cewa shi ne nasara tare da kuma bukatar magoya bayansa su kalubalanci sakamakon ciki har da bayanan da ya yi jiya laraba. Jam kaɗan da majalisar ta tabbatar da nasarar Biden, Trump ya yi alkawarin mika mulki cikin tsanaki a ranar ashirin ga watan Janairu, duk da cewa ban amince da sakamakon zaben gaba ɗaya ba. A koyaushe yana cewa za mu ci gaba da gwagwarmaya don tabbatar da cewa yin kirga kuri'u na gaskiya ne kawai, ji Trump. yayin da wannan yake nuna ƙarshen wa'adin farko mafi girma a tarihin shugaban ƙasa wannan kuma shine na farko na fafutukar make america great again shugabannin duniya sun bayyana damuwarsu tare da yin allah wadai da abin da ya faru jiya a majalisar dokokin amurka lokacin da magoya bayan trump suka gudanar da zanga-zanga babban abin kunya ne abin da ya faru a majalisar dokokin amurka amurka na ikirarin ita ce madubin dimokuraɗiyya a faɗin duniya don haka ya kamata a samu sauyin gwamnati cikin lumana a cewar Prime Minister Birtaniya Boris Johnson a shafin sa na Twitter. A jiya Laraba dai kungiyar kasashen tarayyar Turai ta nuna goyon bayan ta ga zababben shugaba Biden a daidai lokacin da masu goyon bayan Trump suka kutsa cikin majalisar dokokin kasar lokacin da ake kokarin tabbatar da sakamakon zaben Biden. Shugaban shugaban kungiyar NATO Chief james Stoltenberg cewa yayi dole ne a mutunta sakamakon wannan zabe. a kazalika ministan harkokin wajen turkiya a wata sanarwa cewa ya yi muna kira ga dukkan bangarorin biyu da su zauna a tebur don kawo karshen wannan matsalar prime ministan japan shahidi shuga ya ayyana dokar ta ɓaci a birnin tokyo da kuma wasu larduna uku da ke kewaye da shi saboda karuwar sabbin kamuwa da cutar coronavirus a babban birnin kasar dokar za ta fara aiki daga gobe juma'a kuma za ta kai har zuwa bakwai ga watan fabrairu an buƙaci mazauna tokyo china kanagawa da lardin saitama da su zauna a gida bayan karfe takwas na dare sannan gidajen sayar da abinci da shagunan barasa su masu rufe a lokacin dokar ta jiya laraba shine karo na biyu da gwamnati take ayyana tun lokacin da annobar ta fara barkewa prime minister na lokacin shinzo abi a hukumance ya ayyana dokar ta ɓaci na tsawon kwanaki talatin a tokyo da kuma wasu larduna shida a watan afrilun da ya wuce a farkon kwanakin da annobar ta barke To sai dai ba ɗaya daga cikin dokokin da ta goyi bayan matakan kullan a duk faɗin ƙasar saboda kundin tsarin mulkin Japan na bayan yakin duniya na biyu. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarashin labaran duniyar. Kamar da kuka ji a farkon shirin, a jamhuriyar Nijar mutanen da suka tsira daga tagwayen hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 100 a ƙarshen makon jiya a ƙauyukan Cibango da zaram dare na gundumar Walam sun taru a garin Manges inda suke samun mafaka sai da akarinsu na fatan a mayar da su gida. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Salamun Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. ɗaruruwan mutane ne suka tserewa matsugunansu sakamakon waɗannan hare-hare na ƙauyukan can bango da zarum dare da ke ƙaramar hukumar walam iyakar nijar da mali wannan shine karan farko da 'yan bindiga ke afkawa fararen hular da basu ji ba basu gani ba tun bayan da 'yan ta'addan arewacin mali suka kaddamar da kai hare-hare a jamhuriyar niger mafari kenan jama'a ta tsere zuwa garin mangaize don neman mafaka wannan wata mata ce da ba za mu bayyana sunanta ba saboda dalilan tsaro tana cewa idan ana yaƙi yara da mata su suka fi kowa ɗanɗana kuɗa yara da yawa sun zama marayu a sakamakon wannan al'amari ina kira a taimakawa waɗannan yara da suka rasa mahaifansu domin ba su da wanda zai ɗauki ɗawainiyarsu wajen dangin uwa da na uba. Hakimin Zarum Dare da ke magana da yawon mazaunan ƙauyukan na can Bangu da Zarum Dare ya buƙaci hukumomi su hamzarta ɗaukan matakan da za su ba da damar mai da su gida. President dinki jama'a Imduwiri sai wayan fondo ya ce muna bukata shugaban kasa da mukarrabansa su dubi hanyoyin mayar da mu inda muka fito domin a kafa mata da yara suka gudu sun wahala sosai ga yunwa ga gajiya wasu ko barci ya gagare su sakamakon wannan tashin hankali. si kwanaki biyu da harin na can Cambangu da zarum dare wata tawagar 'yan majalisar dokoki daga bangaren 'yan hamayya ta ziyarci mutanen da suka yi hijira zuwa man gaize da nufin jajanta musu tare da ba su tallafin kuɗaɗe. ziyara ta baya-baya ita ce wacce tawagar dan takarar jam'iyyar pnds bazu muhammad ta kai a jiya laraba don jajantawa waɗannan bayan allah tare da ba su tallafin cimaka allah ya ji mutanen da suka rigaye mu Allah ya gafarta musu Allah ya ba ku haƙuri ku da kuka yi saura mun zo don mu nuna muku baƙin ciki da yake tare da mu dangane da wannan abin da ya kana mun san da gwamnati ta ɗauki matakai mun kawo muku 'yan gudunmuwa ta wannan lokacin jama'a allah ba ku haƙuri allah ya kawo lahiya da zaman lahiya cikin mu. a taron bidiyon da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar a jiya laraba babban kwamishinan hukumar ƙungiyar tarayyar afirka wato au musa faki muhammad ya bayyana juyayi akan wannan al'amari da ya faru da ƙasar ta nijar sai dai ya ce girman matsalar tsaron da ta janyo waɗannan kashe-kashe ta fice a tsaya ga jajantawa kawai saboda haka ya zama wajibi ƙasashen duniya su yi wani abu a kai in ji shi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Abdullah a gaida salamun mini barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarashin labaran duniyar. Sannin hada-hadar kudade a yankin Asiya sun kira sama a yau Alhamis yayin da masu saka jari suka yi watsi da rikicin siyasar da ke faruwa a Amurka. Kasuwar zuba jari ta niki da ke Tokyo ta rufe inda ta cira da kashi ɗaya da cikin ɗari SNPASX ta Sydney ta cira da kashi 1.5 cikin 100, Composite ta Shanghai ta cira da 0.7 cikin 100, Hospital mata ta shi da kashi 2.1 cikin 100, Hana T-Sec ta tafi ta rufe inda ta yi sama da kashi 1.5 cikin 100. Hansen ta Hong Kong ta yi kasa da ɗigo uku cikin ɗari a hada-hadar da aka yi da ƙarshen yini. Kana Seng Seng ta Mumbai ta cira da ɗigo ɗaya cikin ɗari. ana ci gaba da neman musabbabin bala'in da ya kashe mutum 176 a jirgin saman ƙasar ukraine shekara guda bayan da sojojin iran suka yi kuskuren harbo jirgin da makamai masu linzami daga sararin samaniya jami'ai a kanada wanda mafi yawan fasinjojin 'yan ƙasar ne da suke cikin jirgin da sauran ƙasashe da abin ya shafa sun nuna damuwar su game da rashin nuna gaskiya da bayyana binciken da iran take yi akan sojojinta Iyalan da ke cikin makoki sun zargi jami'an Iran da cin zarafinsu duk da cewa suna nesa da su. Wannan mummunan hatsarin ya rura wutar rikicin a fadin Iran ya ƙara rashin yardar jama'a ga gwamnati, kana hakan ya ƙara lalata dangantakar Iran da yammacin duniya. A kai da Hafiz. a yayin da najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a kan rigakafin annobar coronavirus gwamnatin ƙasar ta baki ma'aikatan lafiya na matakin farko ta bayyana cewa nan da ƙarshen watan janairu da muke ciki za ta karɓo rigakafin annobar ta corona miliyan 42 wanda za su amfani 'yan ƙasar kashi 20 cikin ɗari wakiliyarmu halima abdulra'uf na dauke da karin bayani wasu 'yan najeriya da suka hada da likitoci sun bayyana ra'ayoyinsu game da samun rigakafin annobar corona virus idan gwamnati ta karbo sunana ta rabi'u ya idan aka ce aka kawo rigakafin yanzu zan yadda a yi min saboda rigakafin sai ya fi kare ka a kan ka samu natural cutar ita kanta ta kama ka idan ta kama ka jikinka ba lalle ya iya fada da ita ka warke immune system ɗinka ba lalle ya rinka fighting ɗin shi sosai ba amma ina aka baka rigakafin rigakafin jikinka zai samu wani version din cutan ne wanda ba mai karfi ba ne ba zan iya yadda ai ma na ai ma ɗana ai ma mama na ai ma na da duka kowa da kowa na kusa da ni sa da gaskiya sai ka fi samun kwanciyar hankali kuma cuta idan ta zo ba za ta yi maka da wuya ba sunana Ibrahim Adamu Bako a ra'ayina game da wannan rigakafi na coronavirus shine in har gwamnati ta tabbatar da cewa wannan rigakafin amintacce ne wanda ba shi da matsala an yi gwaji an tabbatar da bai da matsala ga rayuwar dan adam to ni a gani na zan iya yadda a yi mun wannan rigakafi to in ba a samu wannan wato tabbacin cewa wannan rigakafin tana da inganci ba to kowa dole zai taka tsantsan wajen wannan rigakafi to a ƙarshe dai zan jawo hankulan gwamnati da a yi ƙoƙari kar a bari har sai lokaci ya ƙure a hau kafafen yada labaru a wayar ma al'umma da kai sunana dr sani ahmad na asibitin koyarwa ta barau da ke jami'ar jihar kaduna harkar rigakafi ba wani abu ne sabo ba samun turjiya a kan shi musamman a irin wannan yanki na. kuma yana daga cikin halayya dan adam ya zama cewa yana ta baba game da hanci ko rashin hanci wani sabon abu da aka kawo masa musamman ganin cewa sai da aka yi gwaje-gwaje da yawa masu dama kafin aka fitar da wannan rigakafi kuma kowane sabon magani akan samu irin wannan kalubale a farkon zuwansa wanda kuma waɗannan kalubale ba su banta akan wannan rigakafi kadai ba ta magunguna ma ba su keɓanci da irin wa'annan kalubale na a samu wani jikinsa bai karba ba wani kuma ya karɓa duk ana samun irin wa'annan. A wani bangare kuwa jagorar kwamitin ko ta kwana a yaƙi da cutar Corona Virus a Najeriya Dr. Sani Aliyu ya yi ƙarin haske game da batun karɓo rigakafin. Kamar dai yadda shi shugaban ah, ma'aikatar primary health care Dr. Faisal Shabi ya yi bayani a mitin namu da 'yan jarida akwai gafi ita wannan kungiyar kasashen duniya ce ta samu wannan rigakafi na mutum da ke cin kusan biliyan to a ciki akwai najeriya sun yi mana alkawarin za su ba da rigakafin kashi ashirin daga cikin ɗari na mutanen su kusan mutum miliyan arba'in da biyu kenan yan najeriya za a ba su wannan rigakafin a kyauta duk da dai gwamnatin najeriya dole ta samu kuɗin da za ta kashe domin ba da wato operation. dr sani aliyu ya kara da cewa alluran na mutum dubu ɗari da za a fara kawowa a ƙarshen januwari za a fara ba ma'aikatan lafiya da kullum suke cikin fargaba gaba na kama wannan cutar saboda suna ma'amala da marasa lafiya masu wannan cutar kuma ma'aikatan gwamnati wato wayanda suke suma suna kan gaba da na hulɗa da jama'a daga nan kuma za a fara ba wayanda suke ah, da tija kuma gwamnati ta riga ta fara shiri ah, domin ba da wannan allura. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima Abdulrahman wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da ɗumi su. Yanzu kuma ga Aisha Sule ɗauke da lafiya uwar jiki. jiki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. amin, amin. shirin namu na wannan makon za ku ji matsalar da ka iya samun jariri da zai kai ga rasa ji. Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim, shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunne na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ga Dokta. Wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu wadda iyaye ba lallai ne su ɗauke shi cewa zai zame musu wani abu ba amma daga baya zai iya zai masu tsufa misali akwai cututtuka wadda da wasu suka shafa ma tun ma yana ciki kenan abubuwa ne kamar cututtuka misali ciwon siga tun ma jariri na ciki eh. ciwon siga misali nake baki guda ɗaya kenan eh. akwai kuma wasu magunguna za ta iya sha wadda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taɓa shi so misali eh, kamar yanzu wadda zai sha wani lokacin shi sa ake hana su shan chloroquine a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care amma yanzu an daina saboda sukan taba lokacin da kunne yake girma akwai magunguna da dama wadda kusan yawancin likitoci sun da suna taba halittar su to in kika dau wannan kin tun daga ciki kenan wata cutar kuma wata uwar za ta iya yi amma zai zo tsallaka ya taba yara akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan ko german measles ta yi kama da kyalda mu amma manya ne suke yi su tana iya tsallakawa eh ba cikin pox eh? ba ba cikin pox ba ita wannan rubella sunanta eh. dukkan su dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus mm. yawa to za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro mm. so idan kuma kika zo lokacin ma da ake lebo wajen haihuwar yaro abu zai iya samun sa mm. zai iya samun sa misali idan ya dade bai numfashi ba akwai abin da muke kira severe bas asphyxia saboda rashin shashe iska a jinin sa hmm. so tana iya taba kwakwalwar shi to kuma har da sassan ji so yana iya fitowa a haka saboda akwai wanda ma suka sha wuya suke samun abin da muke kira cerebral palsy za ki yaro ba zai iya zama ba ba zai iya komai ba jikinsa ya shika yawa lakan ta taba mata ta kwakwalwa eh. saboda haka sai ki ga hajjin ma ba zai iya samu ba za ki ga ba sa iya rarrafe da wuri ba sa iya zama da ba sa to idan aka samu an haife eh. na numfashi kawai idan aka samu wannan aka haifi yara. Hmm. ana iya magance matsala yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri wanda suke sassan kananan yara an dauke shi tun suna kananu suke ba su magunguna akwai sashen su bira na neurologic ah, neonatal neurology su hmm. suke ganin su har zuwa girman su dai su samu wafiya technologist za ki ga ane musu gashi ane musu waye wanda iya wanda suka samu irin wannan za ki ga sun daɗe har girma ma za su kai suna fama da larurar za ki ga ko yaro zai taka ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba. Ba za a iya magance shi ba kwata-kwata. Eh gaskiya yawanci by definition ma zan muke da turanci sai mu ce is a permanent non-progressive brain, uh, hypoxic brain injury da mm. abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba amma iya level da zai tsaya kenan mm. wadda ya taɓa kwakwalwar kuma ba saboda rashin iska ne yawa ya tauye masa wasu abubuwa da kwakwalwa take sarrafa sassa na jiki mm. so akwai kuma wannan abun da kowa ya sani eh, jaundice da take kama ƙananan yara neonatal jaundice ita ma tana taɓa musu ji ruwa ga yaji wanda ya warke amma shi kenan later on zaki ga baya ji sosai ga wanda suke kenan wajen wata daya sannan daga baya akwai cututtuka ma wadda kwayan cututtuka ne kamar kyanda kamar hangun yawa sankarau mm. duk wanda ya kama yaro ga zai iya taba jinsa saboda haka sai kiga akwai kuma wanda dama a ginin ne ginin halitta haka yake kowanne wata akwai abin da ake ginawa za ki iya gani cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba kamar masu cin da nake miki misali cindo ƙarin yatsa shida to kin ga su ma sassan halitta na can ciki in ma kan iya samun ƙari ko rage mm-hmm. su sai haifi yaro da shi ma ba za a gane ba saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a ɗaki, tana da karamin yaro ta gaje farka ba ya kamata ta san cewa mai uwa baya ji sosai tunda akwai waɗanda za a iya kawo su kiga an yi musu wani abun da kuma zai taimaka musu ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ma ga an raine su ba za su zama dai abin da muke kira in isolation ba kamar sun rabu da sauran duniya so shine so za mu iya kallon su ta haka so in kika lura za ki ga cewa akwai kwayoyin cututtuka akwai magunguna da kuma wasu cututtukan na wadda uwa suka shafa duk za su iya cakuji. Na yau likitocin duniya waɗanda su dare ko safiya. ji kenan saboda shi kunne su guda biyu ne akwai harka ta balance tsayuwa daidaituwa an ka tsaya ba za ka yi jiri ba ba wani abu so akwai cututtuka wadda kunne yana sa jiri idan bai daidaituwa kunne ai shi dama aikinsa biyu ne da jiri ai balance ya sa kaka daidaito a tsayi wadda kake kwarai kuwa da kuma jin magana aiki biyu Allah ya kirkire shi ma so wannan sassan sun fi taba bangaren ji akwai kuma wasu cututtukan wadda su yawanci ma ba a gane su sosai misali misali kamar akwai abin da muke kira menias disease duk da bata da yawa a yara amma wasu yaran sukan iya samu da yaron ma ba zai iya gaya muke na jiri ba sai dai ke ki lura a matsayin ki na mahaifiya ba zai iya gaya muke na jiri ba amma yakan kama su ki ga cewa su akwai kuma wanda in sun data su iya gaya muke suna jiran wasu zaki ga ba za a damu da su ba wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufansa sai ya yi hankali sosai ya tara hankali zai ce ai shi ya daɗe yana yin jiri su wannan sashi ne daban wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa musamman ƙwayoyi na magani za su iya taɓa shi masu san saboda haka aka gina su guda biyu shi ne yadda za ki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana karami har gina shin ma shi ma haka suke faruwa so yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jaridu da jinin zaki ga bashi da yawa a yara. Jirin to rashin karfi dai a takaice. A'a rashin dai tsayuwa daidaita ka kana tsaye. sai ka ji hajijiya. Eh, kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar. Eh to ai shine wani yaron zaki ga kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido eh, ana iya ganewa haka eh ko ido ki ga yana dan kadawa because sake yake idan bai iya tsayewa ba ko a kwance ki ta kama shi a ido ne zai kada saboda shi ne zai dinga tunani za ta gaya kwakwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu to idan aka samu irin wannan matsala akwai magani akwai wacce digiyanci cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi mm. misali shi wannan jirintun da shi kunne dama an saba da shi da domin an rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant mm. ga wanda ga wanda can abun na ciki ya ɓaci abun da muke kira cochlear implant ne wani electrode ne mm. wani wani jijiya a to ya yi kiransa jijiya da hausa electrode shi ake muke zira a cikin kunna can cikin dodon kunnen ne akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da wanda ake cewa dodo eh shi dodon kunnen kin san wanda Bahaushe yake faɗa shine abin da nake taba sunan sa tifanin membrane eh. to amma a can ciki akwai abu da ya murda kamar kamar dodon koɗi mm. sunan shi cochlea mm. to shi muke zirawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar eh. muka zira shi bishiyan wannan nan da tun dama ita take daukar ƙara eh. kuma wani irin ya danganta da yanayin karar ko daga sama ne ko daga ƙasa to muka zura shi ya murna ya murna idan karar ta je su wannan abin shi zai ɗauke shi eh. sakon sai kai ma kwakwalwa eh. so kin ga aka musu wannan wani kuma sai kin ga kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje mm. ya ƙara masa ji. Mm. to a nan za mu tsaya idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji ƙarashin tattaunawar tasu game da yadda za a magance matsalolin ciwon kunne da jariri kan fuskanta. da halin yanzu a madadin dr muhammad garzali hashim da baraka bashir da ma julie gresham da ta hada mana a shirin ni ce aisha tisle ku kasance cikin koshin lafiya madalla a gaida aisha tisle yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau mun samu ne daga Bello Ishaku birin Fulani da ke jihar Gombe. Inda ya ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. To yau zan yi kira ne ga hukumomin kiwon lafiyar Najeriya da cewa su tattance allurar rigakafin cutar coronavirus da hukumomi ke shirin shigowa da su cikin ƙasar domin tabbatar da ingancin alluran kafin yi wa al'umma rigakafin alluran domin gujewa yin kitso da kwarkwata. To sai saƙo na gaba da ya fito daga Zulaidaini Abdu a Agadas. Shi kuma cewa ya yi salam sashin Hausa na VOA Radio mai albarka. Don Allah ku bani damar yin kira na musamman ga 'yan siyasar ƙasa ta Nijar baki ɗayansu tun daga gwamnati mai barin gado da sabo da za ta shigo da 'yan majalisa da sauransu cewa su ji tsoron Allah su rika tuna da hakkin talakawan da ake kashewa a kullum wanda su ne suka zaɓe su su yi abin da zai fadda wa ƙasar nan kitse a wuta don Allah su gyara na gode voa hausa to shi kuwa abubakar salisu a rike ne alasa na faɗi daidai da ke fatiskum cewa ya yi salam voa hausa shirin karɓar wannan rigakafin cutar corona da gwamnatin najeriya ke yi sai dai mu ce a kai kasuwa domin mu matsalar tsaro ita ce abin da ta damun mu a najeriya a yanzu ba cutar corona ba to sai saƙo na ƙarshe daga musamman shitu mahuta shi kuma cewa ya yi salam voa hausa hakika samsam ba mu ji daɗin abin da ya faru a ƙasar amurka ba inda aka samu wasu zaune gari banza da sunan zanga-zanga da ke goyon bayan shugaba Donald Trump suka mamaye ginin Majalisar Dokokin Amurka ta Capitol Hill tare da tarwatsa zaman majalisar yayin tabbatar da Joe Biden a matsayin wanda ya lashe zaben Amurka da aka gudanar. Tabbas wannan abin da ya faru abin kunya ne da takaici ga kasar Amurka. Shin wannan wani saƙo ne Amurka ke aikawa ga sauran ƙasashe masu tasowa da take yawan jan kunnensu wajen girmama demokradiyya da kuma karɓar sakamakon zaɓe. Hakika su yaya babba Amurka girma ya faɗi. To ma dalla mun kuma gode da sakonnin naku ku ci gaba da aiko mana da sakonni. To har yanzu dai ga Hafiz ya dawo da labarai amma fa a takaice. Majalisar Dokokin Amurka ta tabbatar da nasarar Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben shugaban kasa na watan Nuwamba, inda ta kammala aikinta a safiyar yau Alhamis. bayan da tilas suka fice daga zauren majalisar na capital a lokacin da magoya bayan shugaba donald trump mai barin gado suka mamaye ginin mataimakin shugaban kasa mike pence wanda ya jagoranci zaman da aka katse ya sanar a hukumance sakamakon ƙuri'un wakilai da biden ya samu ɗari uku da shida trump kuma ya sami ɗari da talatin biyu. shugabannin duniya sun bayyana damuwarsu tare da yin allah wadai da abin da ya faru jiya a majalisar dokokin amurka lokacin da magoya bayan trump suka gudanar da zanga-zanga babban abin kunya ne abin da ya faru a majalisar dokokin amurka amurka na ikirarin ita ce madubin dimokuraɗiyya a faɗin duniya don haka ya kamata a samu sauyin gwamnati cikin lumana a cewar prime minister birtaniya boris johnson a shafinsa na twitter a jiya laraba dai kungiyar kasashen tarayyar turai ta nuna goyon bayan ta ga zababben shugaba biden a daidai lokacin da masu goyon bayan trump suka kutsa cikin majalisar dokokin kasar lokacin da ake kokarin tabbatar da sakamakon zaben biden To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa sai kuma an jima da misali karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. na ka a madadin Muhammad Hafiz Baralle da ya taya ni gabatarwa. Sai kuma Julie Ladis Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta gajiya. sai mun haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Amma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.